يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة بالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجفز mai tare da albarka rediyo a daidai wannan lokaci cikin shirin matambayi baya bata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da saduwa da kai cikin wannan shiri da ya saba zuwa maka a dukkanin ranar lahadi a daidai wannan lokaci da fatar kana cikin ƙoshin lafiya domin sauraron wannan shiri tare da mu a zauren kamar kowace rana akwai dr ibrahim adam umar disina a karmakalla barka da shigowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah malam kamar yadda muka saba wannan shiri yana da turaka ne guda uku turmi na farko tsokaci turmi na biyu karanta sakonnin masu sauraro turmi na uku shine ba shi dama ya yi tambaya kai tsaye za mu je kai tsaye ga turmi na farko yin tsokaci kamar yadda aka saba karmakalla bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ‘yan uwa masu sauraronmu a ko ina kuke ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri malam awal karamakallah na yau zai ɗauko miƙati ne daga zance da kuma tambayar da wani bawan Allah ya yi na kai tsaye ni da shi ya nemi a jawo hankalin musulmai da cewa do Allah idan aka yi kira aka gayyaci mutane zuwa gyaran makabarta jama'a su ba da haɗin kai domin makabartar nan ita ce gidanmu na asali kuma gidanmu na dindindin mm. malam awal sai na gabari in mai da akalar tsokacin zuwa ga tattaunawa kan lamarin makabarta makabarta ko almakbara kalmar larabci ne ma'anarta shine gurin da aka binne gawa gawar mutum wata ita ce dama gawa mai daraja a zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan ya ƙaura ya koma garin madina an fara samun mutane sun fara rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dubi wani guri a gabar da masallacinsa wani guri mai tarin bishiyoyi waɗanda suka yi surkuki suka yi duhuwa bishiyoyin garkat annabi sallallahu sai ce a sassare su sai ya zanto cewa nan ne ake binne musulmai idan sun mutu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana kalmar albaqi a larabci shine duhuwa algarkat kuma na bishiyar garkat bishiyar garkat wata bishiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bishiyar yahudawa ne lokacin da za a yaƙi a ƙarshen duniya tsakanin musulmai da yahudawa inda komai sai ya taya musulmai yaƙar yahudawa inda ban da bishiyar garkat manzon Allah ce fa na hamin sha'jar yahud ita bishiyar yahudawa ce ita ne kawai ba yahude zai ɓuya a bayanta ba za ta ce ga ba ya baya na zo ka yaƙe shi ya kai musulmi ba to yahudawa kasan sun zauna a garin madina sai zamto cewa suka kai ta shuka irin waɗannan bishiyoyi wanda har yanzu a ƙasar isra'ila musamman a birnin Tal Abib kamar yadda wanda ya lura ya bincika zai ga cewa sun ɗauki wannan bishiya a matsayin bishiyarsu mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya to wannan guri sai zamto nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake birna yake binne mamata malam awwal ko ka san hmm. cewa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya makabarta ɗaya ce a cikin garin Madina kuma ma ba wai zamanin manzon Allah kadai ba tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau makabarta ɗaya ce a cikin garin Madina ga wanda ya san girman makabartar bauchi tsohuwar ko sabuwar babu wata a cikinsu wacce ba fi makabartar madina ba inda ban da tsohuwar tsohuwar ina nufin kwanan kwaila wacce ke kwanan kwaila ba ita ba ina nufin wacce take kusa da fadamar mada fadamar mada ko kuma wacce take kan hanyar zuwa gombe duka anan cikin garin bauchi babu wata daga cikinsu wacce bata girmi a makabartar garin madina ba me ya saka ba wai wata baiwa ne ko wani abu da yake na gagara koyo ne ya haifar da hakan ba hmm. saboda su tsarin su tun ada idan gawawaki suka jima na tsawon wasu shekaru akan cire su domin gawa idan ta shekara biyu da zaka binne zaka tona cikinta da wahala ka ga wani abin da ya rage sai dai kasussuwa wallahu ta'ala alam hmm. ba wai zance zami akan halaccin haka ko rashin halaccin haka ba hmm. amma dai wannan shine abin da ke faruwa shi yasa za ka ga yanzu sukan tona kabarin da zurfi sosai yanda in ma ka kammala tonan kabarin sai ka miƙo hannu an jawo ka ko kuma sai an sanya maka kuranga a ka fito waje wanda Allah ya kai shi umra ko aikin hajji idan aka yi sallar gawa a masallacin manzon Allah ya dan raka gawar zuwa cikin makabarta ba hanawa ake ba ya je ya ga yadda ake tonan kabari da zurfinsa a garin madina wanda kuma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ake yi ita makabartar musulmai bai kamata musulmai su batta ta lalace ba na farko yana da kyau su ringa ziyartar ta don za ta ringa tuna musu lahira bai kamata a ce alakar mutum da makabarta sai in zai je binne gawa ba ya je ya kalli kushewar mutane ya ga mutane kwance isan cewa yadda suke kwancen nan komen daɗin daɗewa shi ma wasu ranar zai zo ya kwanta kuma ja'alna li basharin min qablika kalkul da afa in mitta khalidun ba wanda aka taɓa bashi jiran duniya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya mutu kowa sai ya mutu ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا مخلدا har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da nana Aisha cewa in za ta je makabartar musulmai ga addu'a da za ta yi ta linga cewa assalamu alaikum ya dara qaumi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan mutane muminai mu ma insha Allah muna nan tafi mana awwal hmm. ita gawar musulmi tana da daraja shi yasa ma kaga idan ta mutu hmm. ba wai kawai janta ake aje abin ne irin yadda ake yi wa gawar dabbobi ba farko kaga sai an wanke ta tana ma mutuwa dole ga a rufe ta idanunta kaga a rufe shi duk wani gurin da ake ganin zai iya sandarewa a yi kokari a miƙar da shi tun gabanin gawar ta fara sandarewa mm. sannan kuma sai an masa wanka wankan ma haddasa masa turare sannan kuma a masa wata lifafa a sa masa kaya sannan kuma a yi gangami a yi masa addu'a sa'annan a raka shi sa'annan a binne shi a binne shi a irin tsarin da ba zai fito ba a irin tsarin da ba dabbobi ba za su ci ba a irin tsarin da ba wani abu zai rinza ba a tsari mai kyau yadda zai zamto guri mai daraja mm. kuma a tsaya a yi masa addu'a duk wannan girmamawa ne gagawar musulmi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa karya kashin gawa ta musulmi kamar mm. karya kashinta ne tana ra'ayi wannan yake gwada maka gawar musulmi ana so a ringa kulawa da ita wannan ne saka kaga idan aka ga wani guri ya rinza sai a je a gyara idan aka ga wani guri ya burma sai a je a toshe shi yasa ma ake kiraye kiraye da a ringa kulawa da makabartar a zagaye ta to mara awal ka san wannan ga mai imani kenan mm. marasa imani su duk wannan bai dame su ba inda za su samu duniya za su iya wulakanta gawar shi yasa ake samun wasu da suke zuwa suke yin abin da yake ba daidai ba ta hanyar tone ɗanyar gawa ko da daddiyar gawa su cire wani bangare na jikinta su yi tsafi to wannan ya saka ake so a ringa mutunta a gawar musulmi ga al'umma kiran da zan musu idan aka ce gidanku ku zo a zo a taro a yi masa kwaskwari ma a gyara shi ya kamata in kai makana su wata rana a yi maka eh, don zai iya yiwa kabari na ko naka tunda makabarta hmm. ba a ware wannan ta masu gudun masu kuɗi ne wannan guraren isassu ne ko sarkin gari in yi mutum nan za a ji abin da shi to zai iya yiwuwa nan gaba bangaren ka ko wani gurin ka nan ne zai samu jarrabawa ta hanyar ya zunza ko ya burma ba za ka so a ce kabarin ka ya wulakanta haka ba to fa yanda kai haka za a yi maka ya kamata in aka kira cewa ku zo zuwa ga abin da zai amfane ku ku amsa haka ya kamata ina kira da babbar murya ga yan uwana musulmi duk lokacin da aka yi kira na cewa a zo a gyara makabarta lalle ya amsa wannan kiran ga abin da ya shafi hukumomi kuma dole mai kira da cewa mun gode da irin hidindimin da ake mana to amma muna buƙatar makabartar mu yadda za a binne mu a ƙala kula mana da ita ba wai kawai a ba mu katako ba nan ma mun gode ba nan kawai a tona mana rijiya ba nan ma mun gode ba wai kawai a killace ta mata ba wannan ma duk mun gode mun tabbata cewa bai daga cikin tsare-tsaren gwamnati haka dai a tsarance kulawa da wannan abin kishi da kauna da su waɗanda suke gwamnatin isa suke irin wannan abun dan allah dan kuma kulawa da addinin su to amma tun da dai abu ne na al'umma mm. kuma hidimar al'umma ake gwamnati tana ba da services ne ga duk abin da zai yake na al'umma mm. muna da cewa ƙara ingantawa irin waɗannan makamartu ya kamata a ringa sawa musu hukumomi nasu na musamman yadda za a kula da masu tonan kabarin masu tonan kabarin ba irin yadda yanzu a suke ba galibi sai in an je a dan basu wani abu ba haramun bane ba mutum ya yi tonan kabari a biya shi na san cewa ana ɗaukan wasu 'yan ma'aikata nan da can to amma ana so a ƙara ne mana awal mm. mun ci gaba yanayin kaba abu makabartar mu ta yanzu lalle akwai ci gaba irin ta daba Allah shi saka wa ciro man bauchi da alheri eh, saboda shine shugaban kwamitin makabarta yana kulawa kuma gaskiya an samu tsari so muke yi irin mutumin nan da yake da yake da kyau ne ce ya kara da wanka idan yanzu da a ce akwai tsari mm. na samar da lantarki Ah, ba haramun bane ba don an binne gawa cikin dare da ba abin da sa ka hana shine gudun kada a je a binne ba a kula da ita ba amma in akwai tsari na lantarki ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi an binne wasu daga cikin gawawakin cikin dare hmm. amma da awwal abin da yawa hmm, illa iyaka kawai zan iya cewa jama'a da Allah in aka kira ku amsa wallahu ta'ala alam to Allah ya taimaka an saurari tsokaci kenan cikin wannan shiri na matambayi baya batakar zai amince Dr. Ibrahim Adam Umar Bisina shi ke amsa mana ko ke gabatar da wannan shiri na matambayi baya bata ta nan albarka radio. بالجهالة قد خابت مساعينا من ذا كربا بات ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا to masha Allah barkanmu da dawa daga hutu rabin lokaci cikin wannan shiri na matambayi baya bata akramakallah za mu shiga turmi na biyu na shirin karanta sakonnin masu sauraro da suka turo mana ta akwatin karta kwana bismillah Allah ya mana jagora amin sun ma'ani. malam tambayar mu ta farko tana cewa wanda kifi ya haɗe shi za a yi masa salatul ga'ib wanda kifi ya haɗiye shi hmm. kaga ba a samu damar yi masa wanka ba balle a masa lifafa balle a hmm. kai shi kabarinsa za a yi masa sallah salatul ga'ib salatul ga'ib ga wanda bai santa ba wata sallah ce da ake yi wa gawawwaki amma ko babu gawawwakin a gaban masallatan an samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Bukhari da Muslim suka rawaci hadisi cewa wata rana manzon Allah ya sanar da sahabbai mutuwar sarkin Habasha annajashi manzon Allah ce ku tashi mu je mu salla wa dan uwanku Ashama don Allah ya dauki irin mm. hadisi nan cikin Bukhari to daga na kaga manzon Allah ya mara sallah baya kuma gurin ba gawar a gabansa Shi ne na tsamanin tambayar wannan da yake yi akan idan kifi ya haɗe mutum shi da ba wato saɓari na tsakanin malaman musulunci mana awal akwai wasu daga cikin malaman da suke ganin wannan sallah ta salatul ghaib abu ne wanda ya shafi manzon Allah kadai shi kuma yake da wannan damar kadai yi hmm. wani wanda ba manzon Allah ba ba da wannan wannan damar wannan shine mazhabar malikiya Mm. tamu take kai mm. shine ma ko mazhabar hanafiya suke kai amma mazhabar shafi'iyya da mazhabar ah, hanabila su suna ganin halaccin yin salatul ghaib suna cewa ai komai na manzon Allah sallallahu mm. alaihi wa sallama abun koyi da kwaikwayo ne in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ce banda kaza da kaza ba bai kuma ce banda wannan ba saboda haka za mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in muka samu kanmu a irin wannan yanayi ah, sannan ah, mala awal su a hmm. tsakanin su ma sun yi sabani akan cewa to me zai kai me zai sa wa mutum salatul ghaib din ah, wasu suke cewa akan yi wa mutum salatul ghaib ne gwargwadon darajarsa da matsayinsa da irin hidimar da yi wa musulunci kamar shi sarki asama kaga shine wanda ya karɓi bakuncin sahabban manzon Allah bayan an takura musu a garin Makka mm. ya karɓe su ya mutunta su suka samu damar gudanar da addinin su cikin sauki to irin wannan hidimar da yi wa musulunci sai wasu malamai suke ganin cewa idan aka samu wanda yi wa musulunci hidima to shi ma ko an yi masa sallah ya halatta a yi masa salat ba wanda wannan shine irin abin da fahimtar malamai suke kai musamman a mazhabar hanabila kuma shi ake aiki da shi yanzu a ƙasar saudi arabia ba zan manta ba lokacin da malam albani ya rasu lokacin muna jami'ar musulunci ta madina an yi masa salatul ga'ib ba zan manta ba lokacin da osemin ya rasu an masa salatul ga'ib a masallacin manzon allah lokacin da abul hasan nadawi wani babban malamin musulunci a ƙasar fakis india ya rasu an masa salatul ga'ib hakan nan ana yi wa mutane manya-manyan salatul ghaib wasu kuma suka ce a'a a za a yi salatul ghaib ne wa mutumin da aka samu labarin ba a yi masa sallah ba suke ganin kamar shi sarki asama ai waɗanda suke kewaye da shi ba musulmi bane ba saboda haka shine dai musulmi ya mutu kuma ba a masa ba shi yasa manzon Allah ya yi masa sallah mm. wato dai mutane su za su kwatanta a bukatar abin su ga ya kamata a yi wa mutum sallah ko bai kamata a yi wa mutum sallah ba wannan kuma ina gani zai koma ni zuwa ga malamai ba wai mutane shugabanni na gari su za su ce wani a masa salatul ghaib ko wani kar a yi masa salatul ghaib ba su ko malaman sun san wannan zance mm. za su iya kara komawa littattafan musulunci su ga abubuwan da malamin suke faɗa akan cewa wanda ya samu kansa irin yanayi kaza za a yi masa salatul ghaib a takaice dai wanda kifi ya cinye shi za a yi masa salatul ghaib kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sarkin Habasha annajashi Allah ya samu dace amin malami ne ne hukuncin valentine a shari'a valentine eh akwai wani rana ranar juma'an nan an yi bikin ta. ta yi ne a an yi na ce tun mana awal ranar sha hudu ga watan february ba mm. to wannan ai kana jin valentine baya qur'ani baya hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na shasha karantawa kuma wannan shekarar mm. na ga rana ce ta masoya ko? ranar masoya rana ce ta masoya rana ce da kowa ke gwada kaunarsa da soyayyarsa mm. ga masoyinsa to amma wannan abin ko wikipedia ko encyclopedia ka shiga zuwa kalmar za ga suna cewa ai eh, rana ce wacce take eh, da can eh, ɗaya ne daga cikin bukukuwan da kiristoci suka sanya ta a cikin kalandar su suke yi kamar yadda ake yin kirsimeti kamar yadda ake good friday easter monday hakan nan ake yin valentine day Eh, har a cikin wasu rubuce-rubuce na ga cewa a 1969 a lokacin ne musamman 'yan catholic suka cire ta daga cikin tsare-tsaren abin da yake kai tsaye coci za ta jagoranci a irin wannan ibadar hmm. kuma ai abu ne wanda yake eh, yana da ma asali eh, asali na rufe mala tushe <laughs> tun gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. shi valentine din ina ganin ba sunan wani malamin coci bane ba st valentine ko wani abu makamcin haka na ji da an ce guda mutane guda biyu ne ba zan iya tunowa tarihin ba dai mm-hmm. amma dai na san cewa tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani sarki aqida ta ibn dabi'a ce ta romawa daga baya ta shiga cikin harkan kristoci daga su kuma kristocin a hukumance a tsarance suka cire ta daga cikin tsare-tsaren su na na addini sai zamto cewa aka bar wa masoya da waɗanda suke kawai 'yan gari gayu su suke yi amma yanzu ai coci ba za ka zana maganan ai valentine ko a wato kristocin masu kore ta sun kore shi daga cikin tsare adidas saboda haka eh, mu dai idi ranar biki da wanda in ta zagayo za a yi murna a musulunci guda biyu ne hmm. daga iya babbar sallah sai kuma kalabar sallah iya sallar azumi da kuma sallar alayya duk wani idi da ba wannan ba ba shi da matsuguna a shari'ar musulunci kuma in wasu suna yi eh. musamman waɗanda ba su yi imani da musulunci ba haramun ne musulmi ya yi koyi da su hmm. bai kamata ba hmm. daga lakum kuma wale din da kullum ja'alna minkum ta wa haja wannan baya kan ala musulunci man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum in ba kana so kai kama da su ba to bai kamata a ce ka ringa kwaikwayon abin da suke yi ba wannan abin ba shi da asali a musulunci ba na musulmai bane ba bai kamata musulmai su shige shi ba na ga tilin malaman musulunci na zamani suna haramtawa saboda haka wannan abun haramun ne malam in ma kana da masoyi ko masoyiya ai ba wata rana keɓaɓɓiya ma ta nuna mai tsauna ka gani eh. kawai haka kullum muna ciki eh, ka gani sai Allah to Allah ya sa mu dace amin Allah malam menene hukuncin kashe ƙwari idan suna cutar da mutane ina san wannan tambayar da yawa ma za su so a amsata ina ganin mutane suna yawan damuwa sai ka ga mutum tuluruwa ta fito masa a gidansa ko wani cinnaka ko wani abu dai wanda yake ya fito masa ya dame shi a hmm. gida sai ringa ce malam shin zan iya kashe su ba laifi ba ne ba za ku iya kashewa matakar dai suna cutar da ku hmm. duk wani abu duk wata dabba da za ta zama tana cutar da dan adam ya hmm. halatta a kashe ta musamman ma lamarin tururuwa akwai hadisi cikin aljami na imam tirmidhi abu isa akwai cikin sunan abi dawud na suleiman bin ash'as sijistani a rahimahullahu ta'ala akwai malam albani ya inganta hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marra ala qaryati namlin cewa ya wuce ta wani gidan tururuwa sai manzon Allah ya ga wani ya kona ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yu'adhabu bin nar illa rabbun nar ba wanda zai azaba da wuta sai ubangijin wuta kaga manzon Allah ba wai hana kashe ta yayi ba sallallahu alaihi wa sallama abin da ya hana shine kashe ta da wuta ko kona ta da wuta shine haramun amma idan aka yi amfani da wani sinadari ko aka yi amfani da wani chemical wanda ke eh, kashe su in an kashe su ba a yi laifi ba kuma ba wannan bane ba eh, shi kaɗai ai manzo Allah sallama cikin hadisi ya ambata a kashe su kunama a kashe su maciji a kashe su alhada da su bera saboda suna cutarwa mm. eh, saboda haka musamman ma yanzu da ake magana kan lasafi ba mm. mu dama musulunci kwata-kwata baya san bera mm. baya ma so a ganshi so kamata yi bera a eliminatin din shi musulunci kenan kaga sai kuma gashi yau wasu suna cin bera wanda a garin ciye-ciyen beren ne yake jawo mutane irin waɗannan cututtuka lokacin da aka yi cutar ebola mm. a cewa ake yi asalinta ya samo ne daga jikin jemage wanda gaga jemage yana daga cikin dangin dabbobin da yake cin su haramun ne a musulunci kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya hana abu mutum ya maza maza ya hannu don kuwa akwai hikima ya gano ko bai gano ba a fili ko a ɓoye mm. don Allah subhanahu ta'ala yakan hana mutum cikin abin da akwai maslaha gare shi a duniyarsa da lahirarsa saboda haka bera ba namu ba ne ba bera manzon Allah sallallahu har kiransa yake da alfuwaisiq wannan wato dabba mai rashin ji inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasikar dabba mm. so manzon Allah umarni yayin da bera ke aka shi saboda ka ga shi ma rai ne amma kuma aka ce aka ce saboda haka dan an kashe tururuwa ko cinnaka ba a yi laifi ba wallahu ta'ala alam Allah ya datar da mu malami ne matsayin saki ne lokacin jinin al'ada saki jinin al'ada tunda dai ka san idan rai ya ɓaci eh, galibi hankali ma yakan gushe mutane ba sa ma iya tuna waɗannan zantukan kawai so yake yi ya ga ya samar wa kansa yanayin da zai huce mm. ya huce ya more shi ma ya rama wannan ya saka ba a tunowa a tsare-tsaren shari'ar musulunci in za a yi shi mm. bayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya yi lazina amanu ya yi hannabi wa astaghfirullah idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda a cewa ya kai annabi idan za ku saki mata ku sake su a lokacin idda su a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara wanda ya saki matarsa mm. tana al'ada tana cikin jinin haila ya sake ta ne haka a baki amma hakikanin gaskiya ba ta saku ba wanda ya saki matarsa cikin jinin al'ada kada ya ɗauka ya sake ta bata saku ba tana nan ba na awal na faɗi wannan zance duk da cewa na san ra'ayin mazhabar hanabila shafi'iyya hanbaliya hanafiya duka shine ta sako to amma kuma malamanmu na yanzu da ma wasu malamanmu na da irin su islam ibn taimiyya ibn qayyim da ma irin su malam usaymin malam bin baz hatta allajin da'ima wata tawagar malamai wacce ita ce fitacciyar tawaga da ke ba da fatawa a dunkule na malamai a duniya mm. duka sun tafi cewa wanda ya sake matarsa cikin jinin al'ada ba ta saku ba duka dalili kan haka shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi dan Umar ya sake matarsa tana jinin al'ada sai ya zo ya labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah ransa ya baci fuskarsa ta game annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa babansa wanda ya bashi labarin domin sai na umar ne zai bashi labarin ba wai shi ne zai bada labarin wa manzon Allah ba sai manzon Allah ce wa sayyidina umar murhu falyuraji'ha ka ce masa ya mai da matarsa murhu falyuraji'ha ce masa ya mai da matarsa sa'annan ya kyale ta har sai in tayi jini tayi tsarki sannan in ta turo gwargwargwaranta gaba wannan ba zance manzon Allah bane ba ina zance ne wa dan adam cewa ga miji mai saki sannan sai ya sake ta inda mutum ya fushi zai ji labar sai ta yi haila har sai ta yi tsarki a garin jiran sai ga har zuciyar ta ah, ta huce saboda haka saboda ne ah, saki ne wanda ke na bidi'a saki ne wanda Allah ya hana hmm. duk wanda ya aikata bid'a yi abu na bid'a to Allah bai karɓi wannan abu ba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun Mana amila amalan Laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda yayi wani abin da ba haka muka ce yayi ba to an da mayar masa hmm. anna nahaya yaqtadi al-fasad in aka hana ka abu kai to wannan abun ko kai bai ba tunda Allah ya hana ka cewa kada ka sake ta sai kuma ka sake ta to ka sake banza hmm. dan ba ta saku ba wannan fatawa ce mai karfi kada wani ya ce ya ji na ce kuma duk mazhabobin nan guda hudu ba su tafi akan haka ba eh amana ta ilimi domin <laughs> ba kayan gidanmu ba ne ba zan faɗe shi ne inda yake sannan akwai abin da yake eh, ba shi ne mafi rinjaye zan faɗi ɓangaren eh, kasantuwarsa mafi rinjaye wanda eh, ba wai ana duba yawan jama'a ba ba ana duba ƙarfin dalili ne ƙarfin dalili ya sa kaga manyan malamai har na wannan zamanin suka tafi cewa wanda suke matarsa bata saku ba amma ba zan kawo daga kan wannan tambaya ba sai na ishara zuwa ga nuni zuwa ga wani abu akwai cikin ruwayoyin hadisin abdullahi dan umar cewa akwai ruwan ta zo cewa manzon Allah ya ce to ka lissafa wannan sakin wannan abin da kai a matsayin saki daya to wannan cewa manzon Allah ya faɗa haka ba gaskiya bane ba manzon Allah ya faɗa ba ruwa ya ce wani cikin munkara ruwa ya ce mar asali saboda haka manzon Allah ce ya mai da ita sannan in ta haila ta yi tsarki to in zai sake ta sai ta sake sai ya sake ta ma'ana sakin da ya mata dazu bai yi ba hmm. wallahu ta'ala alam masha Allah Allah ya saka alkhairi malam menene matsayin addu'a bayan an yi da sallah in an yi da sallah matsayin wannan addu'a da ai to addu'a ya kala kala ce wala awwalu hmm. ah, akwai addu'a da ake kiranta du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada du'a'ul ibada ita ce addu'o'in da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi yadda ake yin ta shi kuma ya koyar da kai lafazin da ake yi kamar yanzu Allah ya karantar idan aka idar da sallah yake cewa mu'azu dan jabal ya mu'azu dan jabal ka sani ina son ka ina kaunar ka ya ji daɗi mala awal annabi ya ce hmm. yana son ka akwai daɗi akwai daɗi zai ko yawa ya mu'azu dan jabal in ji manzo Allah ina son ka kada ka yadda bayan kowace sallah ba tare da ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni ya Allah ka mun agaji wajen gode maka da ambatonka da kyautata maka bauta kaga wannan manzo Allah ya kanta da shi ringa faɗa bayan sallah wa ya koyar da shi lafazin manzon Allah amma dai addu'a ne roƙo ne kuma an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma anta ta minka salam tabarakta ya zarjalal wal ikram bayan sallah manzo Allah na cewa illallah wala illa billah wala na'budu illa iyyah an-ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu as Allah yana faɗa manzo Allah na cewa Allahumma inni ala dhikrika duka addu'a ne amma waye koyar manzon Allah irin waɗannan mm. ana kiransu ibada addu'a ce a lokaci guda kuma kana yin wani ibada ce da aka koyar da kai cewa ka yi a gurbi kaza to kamata yi in aka ce gurbi kaza abu kaza ake yi to kada ka yi wani abu a wannan gurbin sai abin da aka ce kai hmm. to amma akwai cikin dangin addu'a kuma wacce ake ce mata du'a'ul matsala ko du'a'u matsala dama can damuwarka ne kake so ka shirya yadda zaka faɗa ma Allah kamar ka ce ya Allah subhanahu wata'ala ka sani jarrabawa ya Allah subhanahu wata'ala ka bunƙasa mun kasuwanci na wanda ya koyar da kai lafazin kanka kai ne kake gabatar da matsalar kanka a nan gurin yanzu a shine wasu daga cikin malamai suka ce ba a samu manzon Allah ya yakan dukufa irin waɗannan addu'o'i na hmm. damuwar kansa bayan sallah ba to amma wannan kuma baya gwada cewa in mutum yayi kace masa yayi yayi bid'a saboda ita addu'a ba ta da zarfin zaman ko zarfin makan addu'a ba ta da gurbi cewa sai a guri kaza ake yin ta ko kuma sai a lokaci kaza ake yin ta kawai ka'idar ita ce ka ji kana da bukatar yin roƙon sai ka yi Wai za su salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan na sun tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa ina amsa kiran mai kira in ya kiraye ni sai su imani da ni su amsa kira na ni ma zan amsa musu addu'a saboda haka in mutum yayi ba zai yi lafi ba amma irin addu'o'i nan da ake yi fa bayan sallah na liman ya juya ce a karanta falaki da nasi a karanta salatin annabi goma sha ɗaya a karanta da ilafi da karja uku wannan kuma bidi a ciki bata da asali kwata-kwata a cikin shari'ar musulunci domin da wani abu ne na shirya na daidai da an rawaito mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya koyar da mu sallah tun daga kabbara har zuwa sallama da ya koyar da mu wannan addu'a da mun gaina tun da baya mm. yi khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam to masha Allah malam wai ina hukuncin mijin da zai kawo wa matarsa tsabar hatsi sannan sai ya ce ta ji da kayan miya wannan sunansa mijin da baya sauke nauyin da Allah subhanahu ta'ala ya dora masa hakkinka ne ka ciyar da ita ciyarwa ya hada da ka kawo tsabar hatsi eh, tsabar da za a dafa da kuma abin da za a hada na miya idan ka kawo masara hmm. kace ta je ta nemi na miya ina za ta je ta nemo ina za ta je ta nemo hmm. ina za ta je ta nemo ma'ana ciyarwa shine ka bayar da komai hmm. tun da fa ka raba ta daga gidansu ka kawo ta gidanka to fa duk wani nauyin ta yana kanka ne ba wai kawai ci da sha ba hatta lafiyar ta yana kanka tufafin ta yana kanka kwalliyar ta ma yana kanka duk wani abu nata ita mace wato wata halitta ce da Allah ya yi ta a matsayar shagwababbiya musulunci kuma ya ɗaure mata gindi ya ce a mata hidima shi yasa ba ta rasu ba a da fitnatan adarra ala rijali minan nisa ba wata ɗawainiya da ke wahalar da maza kamar kamar mata yanzu mana awal hmm. aiki nan da kake a gidan gidan rediyon nan abin da ake baka na albashi hmm. mai karba albashin ita ne hajiya a cikin gida hmm. ko kudin da kake samu kai ka fi kashewa ko ita ita ita fi kashewa mm. saboda haka eh, cikar namiji shine ya ringa daukar nauyin iyalansa mm. wanda yake so ya ga soyayya a gidansa wanda yake so ya ga biyayya a gidansa ya dauki dawainiyar iyalansa ya biya musu bukatunsu wannan kadai rashin haka kadai ya isa ya haifar da matsaloli da yawa domin Allah subhanahu wataala ya ce mu maza mun zamto muna sama ne saboda muna musu dawainiya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim daga abin da ka bayar shine zai kara maka daraja saboda haka ya za a yi ka zara idanu bayan kana rowa bayan baka daukan dawaine ta ya za a yi ta ga girman ka ko yayanka a wannan zamani idan baka dauka dawainiyar su to ba dole su ji maganar kai da ya kamata ba mm. in ka ɗauki dawainiyar su za ka ji yaro yana gadara da babansa yana ganin babansa zai iya komai domin haka kwakwalwar yaro take yana jin cewa babansa ya fi kowa babansa zai iya komai shi yasa yaro zai kalli jirgi ya ce baba da Allah a siyo min jirgi mm. ce baba siyo min mota ya ga baka da motan ya dauka cewa ba ga damar siya bane ba saboda haka Allah ya sa kai kai yake kallo tunda ka riga ya ka aura ka haifa dole wannan abin yana hannunka saboda haka ba daidai bane ba da ake yi wai ta nemo tsafa a ina ta samu abin miya a ina a ina a ina a ina za ta samu malam manzolak cewa taraba kafa bilmar isman an yi zai yi amai ya'ul ya ishi mutum laifi mutum ya bar abin da yake ciyarwa ya bar abin da yake ciyarwa su wulaƙanta ya bar iyalan su wulaƙanta wallahi malawar wanda yake so ya samu arziki mm. wanda yake so ya ga buɗe a gurin Allah subhanahu wataala mm. wallahi dauki nauyin iyalansa sai da umar Allah shi kara masa yadda yake cewa ina mamaki ga mutumin da yake neman arziki bayan kuma ba shi da aure domin aure yana jawo arziki musamman ɗaune da ke ciki a ah, mutane ne wanda ka ɗauki ɗaunin su Allah zai buɗa maka shi baka ji Allah na cewa iya kuno fuqara yughnihim Allah min fadlihi in ba su da shi Allah zai wadata su saboda ɗaunin da suke ɗauka kana samu kana ɓoyewa ba haka banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba Eh, manzo Allah in ya kawo manzo Allah ma ba shi ke ajiyewa ba amma matan yake bayarwa suke ajiye eh, da aka samu hadisin da manzo Allah sallama ya shigo cikin gidansa ya tambayi na Aisha akwai wani abu ne sai eh. babu wani abu in banda da kyakken dabino da ruwa manzo ce to shikenan ni na azumi ashe ma bai san abin da yake gidan ba saboda hmm. wani harkar su ne su suka iya sarrafa kayan su da Allah mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu samu zaman lafiya Allah ya samu dace malam ina matsayin wanda ya rasa wasu kabbarori a sallar janaza sai ya rama yana daga cikin kurakuran da ake yi a sallar janaza daga zaran an idar da sallah sai ga mutane sun dauke gawar kamata yayi idan ayi liman ya idar da sallah ta gawa to sai kuma dan bar gawan ta dan jima don waɗanda kabar barin da ya kubce musu mm. su samu damar ramawa ah. haka ya kamata haka ake yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaggawa ce da dan adam yake da shi ba wai ana nufin gaggawar kai gawa makabarta kuma har ta kai abin da shari'a ta ce a ringa yi masa ka ce bari ka ɗauke shi kai maza maza ka je ka binne shi ka bari a masa addu'a gawa ba abin da suke bukata a gurin musulmai kamar addu'a hmm. babbar da za gatan da za mata ba wai rakiyar yawan motoci ba babu kamar masu addu'a hmm. shi sa wanda yake da wayo idan gawa gawarsa ta faɗi ta mutu ya maza maza ya faɗa ma waɗanda ya san za su mata addu'a mutanen kirki ko Allah subhanahu ta'ala ya amsa addu'arsu na'am malam da ƙarshe mutum ne wansa ya saki matarsa shi zai iya aura wanda wansa ya saki matarsa mm. shin kanin zai iya aura mai mm. zai hana duk da ke cewa a mai zai hana mai zai hana ba su daga cikin jerin gwanan wanda Allah subhanahu wata'ala ya lissafo a kan cewa haramun ne mutum ya aure ya aure ba sa ciki a cikin sutun nisa ya Allah ya ambata mata alaikum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء وأمهات نسائكم وربائبكم التي في هجودكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وأن سني وأن اللاتي haramun ne ma'aura abinda su kuma wa ohili lakum ma wara azalikum an gobe an amwalikum haramun to malan ana ganin za iya idan ya kawo ir tangarda game da zumunci ba a wannan zumunci kuma me yasa take in kana so ka aura ba ka so kuma ka bari eh kamar idan in ya faɗi ya mutu ne wannan yana da rai kawai saki ne eh, ai kamata yi ma wasu wanda aka san suna irin yawan sake-sake in ana auren wani abin da suka saka don mai wasa shiga cikin ta yin su ba haramun ne ba to Allah ya sa mu dace mallan za mu dakata a cikin jerin amsa tambayoyin da masu sauraro suka turo mata akwatin kattakwa in za mu ba su dama su yi tambaya kai tsaye da sauraro kar kamance kana iya turo sakonka akan namba sifili takwas sifili shida sifili biyu tara bakwai biyu tara biyu sako kawai ban da kira yanzu kuma za ka iya kiran sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku ko kuma sifili bakwai sifili shida daya takwas biyu takwas tara hudu bakwai لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا to masha Allah shirin matambayi bai ba bata daga nan albarka radio Dr. Ibrahim Adam Umar DC na ke amsa tambayoyi kana iya kiran kamar yadda na faɗi na kuma baka lambobin domin kai tambaya kai tsaye ga malam ga wani alayi assalamu alaikum wa rahmatullah na'am barka da shigo ya salam ta kubce da fatar za ki sake dawa ki tambaya mai amfani wadda zai amfani ki amfani sauran al'umma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah na'am to malam yana godiya ya ji ka wai to malam ibrahim ka yi tambaya malam tambaya na kaman ne akwai sauran ajinin da ake gani ne na ajinin kuma yake ya ya manta ne su ya tuna kuma ga suna cikin suna ana hmm. malam mai sunana idan ka tashi ramawa za ka rama azumin ne in sakaci ne da kuskure a eh, sakaci ne da wasa ya saka har wani azumin ya iske wani iske ka baka eh, rama na baya ba Ah, to sai ka nemi gafara a gurin Allah subhanahu ta'ala saboda ka yi laifi mm. ya kamata ka biya bashin da ke kanka ah, amma idan ya zanto akwai uzuri wanda yake karbabbe wannan kuma babu komai a kanka ba tare da sai an ciyar ba wallahu ta'ala ala Allah ya sa mu dace to mun rasa wannan ah, layukan namu guda biyu sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai su ne za a kira mu a kai ga wani assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wala isa haka ba ma jin ka yadda ya kamata ba muna magana da iliyasu mai rake garin ba da romo to malam iliyasu ka je ka ga tambayar ka malam fatan alheri malam tambaya na shi ne da farko malam game da sallama wai tana zaune haka a bakin mm, malam iliyasu ah. ka ɗaga murya kana zaune a bakin hanya ne haka malam wani mutum zai zo ba zai ma sallama ba in ka ji kula shi kuma ransa ya ɓaci wai wasu ma sai ka ji suna ce ma wai ai bai halitta ba wanda yake a bakin hanya wai ke ke sallama wai bai halitta ba kuma mutum gashi ana malamai suna sanarwa wanda ya zo wajen kan je ma sallama ba kar ka kula shi amma wai shi mutum ransa ya ɓaci Bayana na biyu shi ne game da wanda zai yi alwala ya ta da sallah haka da gudu ba gudu ya karfin ta ala gafa ta mana za ka ga da gudu wai zai shiga masallaci kuma ga alwala a hannunsa to shi ya alwalansa take alwalansa tana gida ne ko kuma alwalansa ta warware da mata za ku tashi lafiya. to Allah ya samu dace. farko malam Ilyasu mai rake daga garin Barromo na azancinka na farko akan sallama sallama kace wai an ce duk wanda ya zobe maka sallama ba ka kula shi akwai wani hadisi ne wanda bai inganta ba cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce assalamu qabla al-kalam wa man bada bil kalami fala tujibuhu wanda magana sallama gabanin magana wanda ya fara da magana kada ku amsa masa wannan hadisin bai inganta ba duk da cewa malam albani ya inganta shi amma malamai sukan tafi akan cewa lalle wannan hadisin bai inganta ba a saboda haka ba laifi bane ba in kai wa mutum magana ko da bai yi sallama ba musamman ma in gyara zaka masa ka ce masa ya kamata a ce ka yi sallama tun da haka shari'a ta ce in ka tarar da mutane ka musu sallama ka kaga ka ƙara samun lada ka yi umarni da kyakkyawa ka yi musu gyara sannan idan ka tarar da mutane akan hanya ba wanda ya ce kada ka musu sallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wuce mutane yana musu sallama akwai hadisai a cikin bukhari da yawa da annabi sallallahu alaihi ya wuce mutane ya musu ya musu sallama har manzon Allah sallallahu ya karantar cewa wanda yake kan abun hawa shi zai yi sallama ga wanda yake matafiyi akan ƙasa wanda yake tafiya shi zai yi sallama akan wanda ga wanda yake zaune kaga duk wannan yana gwada wucewa ake yi a kan mutane ake musallama ba hmm. da bane ba cewa wanda suke bakin sallama a hanya ba za a musallama ba sai dai kawai in kana maganan cewa su ma wanda suke bakin hanya su kula da hakkin hanya nan ma kuma akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana mutane zama a bakin hanya suka ce ya rasulullahi gurin zaman mu ne ba gurin da zamu je mu zauna sai nan sai manzo Allah ce to in dai bayan da za ku yi sai kun zauna a nan gurin to ku dinga bawa hanya hakkinta hmm. daga ciki akwai mai da sallamar ga wanda ya muku sallama kaga hadisi ma tabbata cewa ana yi wa wanda yake bakin hanya a sallama sannan akwai rintsa idanu da rashin yi da mutane hmm. wallahu ta'ala alam sai tambaya ta biyu tambayarsa ta ga wanda ya alwala ruga a guje shi ga gudu baya karya alwala hmm. gudu baya karya alwala kamar yadda keke keshewa da dariya baya karya alwala hmm. sai dai wanda zai je sallah kuma ana so ya tafi a cikin nutsuwa hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan za ku je sallah ku je cikin nutsuwa afu alaikum as da wal waqar akwai nutsuwa da alamar nutsuwa da yi hankali tare da ku Ah, fama adraktun fasallu wa ma fatakum fa atimmu kada ku damu dan eh, raka'a ɗaya ta kuskure muku abinda kuka samu sai ku sallata abinda kuma ya kuce muku sai ku riskar da shi inji manzon Allah a sallallahu alaihi wasallam masha Allah na'am to bari mu dauki mai kira na gaba to ya kuce muna kokarin daukan shi a ah, kada dai amince shirin matambayi baya bata ake sauraro daga nan albarka radio Bauchi kuma daidai lokacin da dr ibrahim adam umar ji suna ke amsa mana tambayoyin da ku kuke masa kai tsaye assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum a'a to ba ma jinka ba ma jinka ka sake kira babu kyan yanayi kwata-kwata a wannan layi da ka kira mu yanzu a za ka iya dawowa kuma ka in Allah ya sa ka dace assalamu alaikum na barka da shigowa barka da kokari ina malam barka da zuwa barka malam masha Allah tambaya ta ita ne ina so malamin mun karin bayani mm. a game da matsayin karatun da mamu suke yi a sallah ko da suna bin liman ko kuma wani karatu da suke yi na'am ya ke so malam ya warware mun wato kana so ka ce yayin da liman yake karanta karatun shi a bayyana kuma mu kun yi shiru kuna ji to kuma yau kuma za ku yi karatun ko aka san haka ko na'am idan liman yana karatu a bayyana ne hmm. to su ma mu ana so su yi shiru ne su saurari abin da liman yake faɗa suna ɗaukan izina suna tadabburi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ju'ila al imam li utamma bihi hmm. a cikin hadisi manzara ce fa idza qara'a fa ansitu an sanya liman ne dan a danga yi koyi da shi annabi ya ce can cikin hadisin a idan yayi karatu sai a saurara a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam na wani hadisin hmm. annabi yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake da liman to karatun liman shine nasa karatun domin shi jagora ne saboda haka duk abin da ya yi kamar mutane suna yi ne shi yasa ma kaga idan mutum na sallah yan kananan kurakurai idan mutum ya yi ai liman yakan ɗauke masa mm. wannan fa idan ana magana ne akan lokacin da liman yake karatu a bayyane amma idan liman yana karatu a ɓoye to abin da ake so shine Eh, shi limamin hmm. eh, sai ya eh, shi zai karatu a ɓoyen mamun masu maza su karanta mamun masu za su maza su za su karanta hmm. saboda annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya karantar da su matsala ce wata take mai tsawo a gudun malamai ba na so in kawo ta a faɗaɗe sai in rikitar da mutane sannan hali na uku shine zai iya yiwa limamin yana karatu ne a bayyane to amma sahun ya yi eh, tsawo yadda ko da kuke baya can can can can hmm. ba ma jin karatun nasa kwata-kwata kamar karatu yake yi a ɓoye musamman ma yadda ake a wannan zamanin ana taruwa a masallatayya ana amfani da amsa kowa ana jin karatun limamin sai wuta ta ɗauki to kaga zai zamto ba kwa ji to ya za ku yi shekul islam ibn taimiyya a irin wannan gabar cewa yake yi ba dai a so shi masallaci ne ya zanto ba wani abin da yake yi domin idan ya zama jungun ba abin da yake yi tunan dan yake samun dama ya zo ya sa masa waswasi har ma ya mantar da shi cewa sallah yake yi mm. to in har baya ji to sai ya yi karatu ko da kuwa limamin yana karatu ne a bayyane matsala ce wacce malamai sun kai goro sun kai mari mm. a kanta har ma rubuce-rubuce ake a kan ta tunda musamman a <laughs> rigima tsakanin mazhabar hanafiya da mm. wasu waɗanda ba su ba su ne suke cewa ba maganin wata karatu wani karatu da za a yi har imam bukhari bayan littafinsa bukhari yana da wasu littafan yana da adabul mufrad yana tarihul kabir tarihul sahih tarihul awsat yana da littafi juz'u khalq juz'u qira'ati khalf al-imam juz'u al yadaini juz'u ah, khalq af'al al-ibad eh, wato mm. imam bukhari ya kawo hadisai masu tarin yawa akan wannan matsalar abin da dai nake so in faɗa a takaice mm. shine abin na fara faɗa na dunkula matsalar cewa in a bayyana ne mutum ya saurara in a ɓoye ne liman ke karatu to ya yi nasa karatun in kuma a bayyane ke amma baya jin abin da liman ke yi to shi wannan sai ya karatunsa wallahu amma ki a na'am iya ko imamu eh. to masha Allah bari mu je ga mai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am barka da shigowa da wa muke tare Adalla kuna tare da Sa'adu dan Gizawa bin shigan Dubai ATV to malam Sa'ad na muku wala alkhairi dukan mu gaba ya amin Allah ya mu gode amma yana tambaya da kama haka mutum ne ya hawo abin hawa misali ko mota ko mashin mm. mutum biyu ya suka mutu lokaci guda shi malam idan mutum ya zo ka fara zai yi sittin ne ko kuma zai yi ɗari da ashirin nawa ya kashe nawa ya kashe nawa ya sanadiyan kisa na ga tambayar zan maka amsa mun nawa ya sanadiyan kisa biyu eh, na gane na na gane tambayar ka so nake ka amsa mun daki bayan daki dan ka ga amsa ta ka ta fito ana ce nawa ya kashe ka ce mun biyu eh, abin da mutum biyu yawwa san nawa ake nawa ake kafara mutum daya kace 60 in biyu ne fa da ashirin. Eh. yawwa kowace rai ana mata kafaranta ne nata na kashin kanta ba wai ana hada su gaba daya wasu kudin goro ba a hmm. zai iya yin 60 ya huta sai kuma ya sake wani sabon 60 Allah ubangiji ya saka amin ya Allah mun gode amin ya Allah to dan gizawa malam za mu ɗauki mutum ɗaya na ƙarshe a cikin shirin namu sai mai sallama da masu sauraro sai dai kafin wannan lokaci kana iya kiran mu akan nan ba sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai assalamu alaikum rahmatullah na'am barka da shigowa da wa muke magana mazar da ba da nan kuma da na'am to to kai tambayar ka a wala ba na'am da Allah wani dan kasuwa ne hmm. ya sayi dabban mu hmm. mu goma sha uku hmm. to da je sai sai aka sashi dubu goma sai aka sashi sai aka sa dubu goma sai aka sa dubu goma eh to to bai sayar ba wai ya faɗi hmm. ya dama da tuken wai ya wai ya faɗi hmm. haka sai hmm. za mu ba shi kuɗin sa ne ko kuma ko kuma tunda muka muka ya riga da mu da mun sayar jiki nan kawai tambaya ta hardo ina da kun yi ciniki kun saya kun sayar ya saya eh ya saya kuma ya ba ku kuɗin bai ba mu duka ba dubu goma ya ba dubu uku kuma ya dawo da kasuwa eh, ba wani abu sannan kuma ya bar gurin eh, eh, da da ko sayar masa ya dauki tinkir ya tafi da ita eh ya tafi da ita ko ma bai tafi da ita ba in ma a tirken ne ai ku ya kun cire ta ku igiyar ko na ku zargen ku ya sa nasa ko ciniki ya riga ya kullu inda a ce ba a samu waɗannan abubuwan ba ne ba za a ce cinikin har yanzu bai kullu ba misali kamar kun ce kun sayar amma bai ce ya karɓa ba ko misali ba a bar gurin ba a har yanzu dukkan kuna gurin yana gurin zai iya cewa ya fasa amma in ba haka ba in dai kamar da ka faɗa nan ya riga ya kullu har ya kasuwa ya je kasuwa har ma ya je an ce har ya sayar dan ya faɗi ba dalili ne cewa zai dawo ba na'am akwai wani nau'i na dawowa da ake yi a kira na kiransa al amma ba haka yake ba a wannan tarciniki na ku ya kullu dalili kan kulluwarsa ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-bayyan fi al-khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima tunda dai an rigaya ana gurin Mm. an bar gurin saboda haka ciniki ya daga ya kullu adin kula kenan mm. sakon wannan hadisin saboda lokaci na'am to da fatar mai sauraro ya karu sosai cikin wannan shiri na matambayi baya bata malam Allah ya saka da alkhairi mun gode maka Allah ya amsa mana masu sauraro a tare mu wani makon don jin wani sabon shiri na matambayi baya bata a madadin shi Dr. Ibrahim Adam Umar DC na da ya amsa mana tambayoyi awal Musa Yakubu wanka da na jagoranci shirin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا خابت مناقبنا